a bai kai a ana magana masu littafi ne ai san ta shafi nawa ibrahim shafi nawa yawwa a rabu da masu ɗarin da ku je ku ta ɗarin ku kullum bima ladaihim to ifrahu bima lakum asbabu ittiba'il hawa asbabu ittiba'il hawa inna ittiba'al hawa lahu asbabun shi bin hawa yana da dalilai me yasa ake bin hawa akwai dalili lahu asbabun iddatu tad'u an ilayhi tana kiran mutane zuwa gare shi فلما فلماذا يتبع الناس الهواء اهواءه من يسعى متانيس كيدين هوانس ولماذا يعرضون عن الحق دم متانيس كيدين هوانس واتباع الصراط المستقيم ده بين هنيا ميكاكيا lidhalika iddatu asbab abin da sa mutane ke barin gaskiya su bi hawa akwai hanyoyi akwai dalilai awalan adamu ta'awudi ala dabtil hawa min sigari na ai sai dai ai salati ku. sai ce la ilaha illallah mun gama yawo abubuwa ce nan ba su gyaru ba kafin mu daina bin hawa mutum saboda bai saba da yin gaskiya ba yana karami to mu kuma a tarbiyyar jahiliya yaro ko ƙarya yayi sai a ce ku bari zai bari zai bari in ya girma ba shi da hankali zai bari kuma shari'a tarbiyya ta duniya na nuna wanda bai bi ba ina karamin ya gina ba zai bi ba. Hmm? To, ko da a Hausa ma sun yi saɓani. Tunda wani ba haushe na cewa ita yana ɗanye ake lankwasa shi idan ya bushe karyawa yake. To don haka kaga ko duk mutumin da ya saba da ya yi ƙarya to ba zai iya tuba daga ƙarya mutumin duk da ya saba ya yi yaudara to ba zai iya barin yaudara ba kuma sai dai a tafi wanda duk isa ba ya yi sata to a duniya ba zai tuba daga sata ba ko da sai dai ibar manya-manyan sata amma ƙananu-ƙananun sata masu ba da haushi yana yi tashin farko dai abin da ke sa dalilin bin hawa adamu ta'awudi rashin sabawa ala dabtil hawa kan tsare son rai mina sigari ba zan yanzu misalin yaro ba in yana son abu kana shi sai fashe da kuka kaga inda littafi ya jefar da shi ya harba kafarsa ya harba ya haƙuri ya haƙuri ga sensor gasan ga sensor da shi sannan ya hmm, hmm, hmm. lami da inda aka ce haka ya harba da kaza sai ya dauka baka sensor ne ni zaboyi su tsula masa tukuna daga nan ya kukan gaske wannan na ƙarya ne ga da gaske daga nan kwa shirya amma ba zai yi ba mutum a bashi a ce abin da yake so a bashi in kuma kai wannan shi yasa na ɗaya daga cikin da muka kashe ‘ya'yanmu ko kuma aka kashe mana ‘ya'ya in ma muka taru da uban da uwar aka kashe ‘ya'yan wa in ma uban ya kashe ‘ya'yan wa imma uwace ta kashe ‘ya'yan. Dodo dole wannan za a ci gaba da kuka har zuwa tashin iyama. Yanzu sai dai yaya za a yi, a iya samun aljanna haka, ko ba za a samu aljanna ba. To za a samu hanyoyin. Kada yalƙar filo. fi sigarihi min abawaihi hubban mufratan ta kan sadu da yalqat tifilu hubban mufratan so wanda ya wuce iyaka fi sigarihi min abawaihi za'idan a haisu yalabbiya ne lahu inda suke biya masa bukatan jami'a ragabatihi ya eh? to ina za bari nemo wurin tukuna bari in ajiye da ni me na ce eh to wahananan za'idan haka yake da so tausayi wanda ya wuce abin da ake nema dai malam muna nadama ba zan ce ina nadama ba cikakken zaton da nake ba ni kaɗai ba ne ba in kai ba ka yi ban aka yi maka gaba ɗaya za a rushe don dole sai an haɗu shi da ita za a iya ba da tarbiyya amma har shi kaɗai zai ba za a samu ba ita kaɗai za ta yi ba za a samu ba sai dai ƙaddara irin nadiru ɗin nan to nadiru ana iya samun sama inda kwata-kwata ma ba taɓa koyar da tarbiyya a wurin ba sai Allah ya zaɓo wani a wani ya ɓashi tarbiyya. sai dai mauhiba kawai ɗan da ka nuna maso ka ce wa ga abin da za ka a'a da wancan zai gudu ya nemo abin da zai ci ya zo yi karatu ya nemo kuɗi ya je ya biya ya je ya ɗau kaza ga ɗaki ana wulaƙanta shi ya laɓaɓa ya je ya samu su haɗu da wannan ya je yi kaza kaga ya dage ya zama wata tsiya kai ko ga ɗaki ga abinci ga ɗinki ga wane ne ga duk ta tara masa dukkan komai mara amfani kai dole wannan kadai ya ishe ni nadama yanzu na cikin nadama tun ban je lahira ba sallahi malam kuma abin nan zai musu illa sosai illa nan ba za ta shafe ni ba su zai wa illa tun da menene me ne dan ka zai maka ne ya wuce ba ka abinci rike abincinka ya wuce ya ce zai ma dinki zai iya dinkin ka eh na da ne ne masu dinki man masu gyara ma wurin kwana a yanzu kai za ka nema masa wurin kwanan kuma ba biyan bukata ka sama masa wurin kwanan ba idiya bukata ba biyan bukata. to hawa haitu yulabbiyani lahu inda suke biya masa bukatar jami'a ragabatihi wa ya'tiyanihi suna zuwa masa bi kulli ma yastahihi wa yatamannahu shi sa na ce lamido ya dawo hade hade lamido dawo kwasa kwasa kai zuciya sai ka je hulatanci ka rabu da waɗannan. don ka ga mai mu dinga yin sirri la yafriqani baina harami wa halali ba su bambance halal da haram ga yaro sai ya zage ka ba sai ya ce a yaro ne ne kake zagi ko ne kake zagi ko shi kenan zai kirkire da dariya to ba ruwana da kai au baina mamnu'in wa masmuhin tsakanin abun da aka hana da abun da aka yadda Fa'ida idza nama an salatil fajiri, in yayi bacci daga sallah asubahi tarakahu waliduhu wa qala murhiqun na asanu kaga ina ji ina cikin azaba gengeti yake a bashi wa idza arada lu'ubatan in yana son kayan wasa a min al'abi a ta yahu biya yanzu uwa nawa ta saiwa ɗanta kwallo, kwallo. ƙarshen ka getsa ma ka taɓa sayan kwallo? nasu fa banda da a naka kan ayi ka shafe nasu dai a kai ka zaka inda kai kwallo ka saya أما تو أي كافية أو كافية أو هذا كاجي هو كوايو هاي مي تو مي بما شو كلون ده تولك تيجي عندنا ده كذا دي هاتو الأبو أي أتياهو بها وتقاضيا amma fiha min musiki da ɗauke kai daga abin da ke cikinsu na disko. Na waka ya masa ga waya wannan zai ga yara an saya musu waya waya. Awul manatir khali'a ko abun kayan kallo na fasikanci. Lil fata walil fata sa'iqu khasu yaro za ka samu wannan ba mu kai wannan ba Ina da direba musamman wal fatati gurfa yarinya tana da ɗakinta mustaqillata ma'a tabaqi istiqbali tare da wurin tarban bakinta fayan sha'ar tafilu kai ya isa ka